saniyan malami na biyu a cikin tsabakar malamai waɗanda suke a immatul zarhi wa ta'dil a cikin karni na uku shine aliyu bin al-madini bayan da muka ji tarjamar yahya ibnu ma'in malami na gaba shine aliyu bin abdullah bin ja'far ibnu najih as-sa'd abul hasani madini malam aliyu dan abdullahi dan ja'far dan najih wanda aka cikin da suna ali ibn al-madini ana danganta shi kakan shi ne can sama maula urwata bin atiyata as-sa'di bararran bawa ne shi ba kakan nasu ga urwatu dan atiya as-sa'di wannan wani babban malami ne daga cikin malamai wanda zahabi yake mishi take da cewa hafizul asar wa qudwatu arbabi hadha ash-sha'r malamin zamanin shi kuma abun koyi ga masu bin wannan tafarki na hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da al-Imam at-Tirmidhi Bukhari Abu Dawud Tirmidhi da Nasa'i dukan su sun yi riwaya da gare shi babban malami ne daga cikin malaman Imam al-Bukhari ولد بالبصرة وحمل إلى حماد وهو صغير an haife shi a ƙasar basara sannan an ɗauke shi an kai shi gun hamad ah, yana ɗan yaro kankani ثم رحل إلى طلب الحديث وأخذ عن الأئمة sannan yayi takikkiya yayi tafiya gari gari gari daban-daban wajen koyon ilimin hadisi ya koyi karatu a gun limamai wa kana aliyun yaqulu ali dan abdullahi dan madini yana cewa yahmiluni hubbul hadith an ahujja hajjatan fa asma'u min muhammadin Ya ce son hadisi shi yake ja mini ko yaushe na tashi na tafi aikin hajji dan na saurari karatu daga gun Muhammad ka gan Muhammad wa kenan yana da malamai masu suna Muhammad kala daban-daban akwai Muhammad ibn Bishirin al Malaminsa ne eh, su bukari ma sai karatu a gurin shi akwai Muhammad ibn Ja'far Gundar Muhammad ibn Ja'far Gundar wannan ɗalibin makarantar shu'ba akwai muhammad ibn zabrqan akwai kuma muhammad ibn talha ibnu ubaidillah ibn talha ibn ubaidillah jikan sahabi uh, rasu dan ubaidillah sannan akwai muhammad bin abdullahi al-ansari al-adawi wanda shi kuma jika ne na abu ayyuba al-ansari waɗannan malaman shi akwai kuma muhammad ibn abdurrahman al-tufawi sannan akwai Muhammad ibnu ibnu Khubayz al-Makki to a zahiri wannan kuma shi mutumin garin Makka ne Muhammad ibnu Khubayz ibnu Khubayz al-Makki kha ibnu Khubayz al-Makki a zahiri wannan shine Muhammadu din da yake tafiya dan ya saurari karatu a gurinsa wa yu'addu ibn al-Madini min kibari a'immatil jarh wa ta'dil ana lissafa malam ibnu madini daga cikin manyan limaman al-jarh wa ta'dil ah, qala subki ah, imam subki yake cewa ahadu a'immatil hadith wa rufa'a'ihim ɗaya daga cikin limaman hadisi kuma daga cikin manyan su wa mimmanin aqada wa mimmanin aqada al-ijma'u ala jalalatihi wa imamatihi kuma ɗaya daga cikin wanda ijma'i ya haɗu akan babban mutum ne kuma mai daraja walahu tasaniful hisan yana da kyawawan littattafai shahida wa واعترف bi في هذا الشأن كبار أئمة الحديث hadith Manyan malaman hadisi sun yadda da shi sun yi ikirafi sun yi bada bayani akan darajarsa da girman shi a cikin ilimi qala abu hatim kamar imamu abu hatim ar-razi yake cewa aliyun alamun finnasi fi ma'rifatil hadisi wal yace aliyu tauraro ne a cikin mutane wajen sanin hadisi da sanin illa wa qala harun bin ishaq sai kuma mallam harun dan ishaq yake cewa al kalamu fi sihatil hadith hadisi wa saqimihi li ahmad ibn hanbal wa ali ibn al yace magana akan ingancin hadisi ko to magana ce wadda wanda aka sani da ita sune su Ali ibn al-Madini da Ahmad dan Hanbali wa qala al-Khatib al-Baghdadi al-Imam al-Khatib yace kana Ali ibn al-Madini faylasufa hadhihi sina'a hadhihi sina'a wa tabibaha Ali dan Madini ya kasance shine masanin falsafar wannan harka ta hadisi kuma shine likita masanin wannan harka ta hadisi wa qala hafiz sai kuma zahabi ya ce, al-muntaha fi ma'rifati ilal al na an-nabawi aliyu shine matuka wajen sanin illan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi ma'a kamalil ma'rifati ga kuma cikakken ilimi bi rijal da tantance mazaje wa sa'atil hibbi da kuma fadin haddasa wa tabahhuri fi hadha sha. da kuma kasancewar shi kogi a harkar hadisi balla allahu fardu zamanihi fi ma'anahu zahabi yace kai kana iya cewa ma shi aliyu wato tilo ne a zamaninsa babu sa a zamanin shi ta fuskar irin ilimin da ya sani babu wani babu wani duplicate irinsa wa qala al-bukhari bukhari kuma yake cewa mastasghartu nafsi baina yaday ahadin illa baina yaday ali bin al-madini ce ban taba raina kaina ba kamar yadda na raina kaina a gaban Aliyu dan maji. wa qad zakarahu ibn abi hatim dimna al-ulama al-jihad za an-nuqad min al-basra ibn abi hatim a cikin taqdimatul jarh wa ta'dil ya lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin jagorori manyan malaman ƙasar Basra wanda suka fi kowa sanin hadisi wa zakarahu adh-dhahabi fi adadi man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil haka nan zahabi ma ya ambace shi cikin lissafin mutanen da ake dogara da maganar su a wajen aljarhu wa ta'di wa ibn al-madini kana yara hadha al-ilma min ad-din malam ali dan madini a tunaninsa a alqidarsa yana ganin kiyaye ilimin hadisi da magana akan mazaje to addini ne ba wai kawai wasa bane a addini wa kana la yahabu ifsahal jarh baya jin shayi baya jin kwarjinin ya furta cewa wane yana da rauni wa yadullu ala adami musahamatihi fi hadha albabi tad'ifuhu li abi da gaske abin da yake nuna cewa bai da sauki akan wannan harka shine baban shi mai riwaya Abdullahi din Abdullahi nan baban shi dan Ja'far Abdullahi ibn Ja'far ibn Najih yana da riwaya a cikin sunan Tirmidhi malami ne mai rauni da aka tambaye shi ana tambayen shi yana bada maganganu akan mutane sai wani kawai yace mata taqulu fi abika ya shaykh me zaka ce game da babanka sai yayi shuru tukunna sannan sai yake cewa inna hadha ad-din ilma amanatu la taru an abi fa innahu rajulun dhaif an ce sai da yayin fasa tukunna yace amma addinin nan ilimin nan addini ce amana ce kar ku ruya da hukun babana dan mutun ne ne kar ku duk wanda yake irin wannan magana to ya kai matuƙa wajen kasancewa abin a kalle shi ai mamakin irin wato taurin ran shi game da faɗin abin da ya sani Allah ya gafarta mishi wa kana sharidat tahri wa tawaqqi rijal yana da tsananin tantancewa da taka tsantsan wajen riwaya daga mazaji wa qala yana cewa idza jama'a yahya ibn sa'id wa abdurrahman ibn mahdi ala tarki rajulin lam uhaddith anhu mun karanta wannan magana ba yace idan ka samu mutum biyu sune Yahya dan Sa'id al-Qattan da Abdurrahman ibn Mahdi suka hadu akan watsi da wani mutum to ni wannan mutumin bana riwaya daga gare shi wa idha ikhtalafa idan ko suka yi sabani akhastu bi qawli Abdurrahman sai na riki magana Abdurrahman li'annahu aqsada aqsaduhuma dan ya ya fi yahya dan sa'idu abin nan zama matsakaici wa kana fi yahya tashaddud malam dan madina yace shi ko yahya yana da tsanani wa fi ishara ila anna ali ibn al-madini lam yakun min al mutashaddidi wannan yana nuni zuwa ga cewa malam ali baya cikin masu tsananiya daga cikin mu'tadilun ne a cikin masu darhuwar ta'dil wa shadda al-uqayli fa dhakarahu fi du'afa bayan diyyaban da malamai suka mishi sai aka samu al a cikin abu a cikin Abdu'afa'ul Kabir sai ya fandare ma maganganun malamai sai ya ambace shi a cikin Abdu'afa wa zalika liqawlihi fil mihna saboda abin da ya faru da ibnul madini game da mihnatu khalqil Qur'an Yan uwa masu albarka ba sai tana mun yi wannan karatun har muka bi littafin da ita muka karanta maganganun da Zahabi wanda mu zo sun sa anan al madini ya samu matsala game da khalqul Qur'an malaman da suke goyon bayan sarakuna su ibnu abi du'at sun siye shi sun mushi barazana sun bashi kuɗi sun sun sun bashi eh, shiga a gun sarakuna ya wasu maganganu waɗanda suke ba daidai ba Allah ya gafarta mishi akan haka Imam Ahmad ya jawo shi shi da gaske mutane sun ji haushin abin da yayi dan eh, adanci ne bai kyauta ba abin da amma daga baya an ce ya tuba shi ake yawo da shi gari gari a matsayin ga malamin da ya goyi bayan wannan muguwar fatawa Kuma babban malami ne daka sai ta juya magana ya ta kawo maganganu na inda dai ka malamai suna idan suka samu matsala eh, sai malami ne samu matsala ya fi kowa sanin abin da zai fara amma inda ka gane shine ba za ka ji zai kawo abin da ake ce ma hujja ba sai dai dabaru sai dai dabaru ah, al ah, ah, Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah kamar da limamu Zahabi ya bada labari a cikin tarjumarsa a cikin Sirru Alamin Nubala abin nan ba shi ba malamin shi kai Ibn al-Juwayni Ibn al-Juwayni Imam haramain Ibn al-Juwayni yazo aka samu wani malami daga cikin Ahlus Sunna wani malamin nahwu ne ma suna musu da shi akan bayi ba su da aiki da suke sai ce in aka maka hujja da Qur'ani zaka karba yace kware zai karba ya fara kwararo mushi hujjoji daga alkur'ani wanda suke tabbatar da bayi suna da aiki da gama sai ya fara irin abin da suka saba da ya fara kawo kwana-kwana yana ta kwana-kwana babu aya babu hanyar sai ce kai saurara a gatu mala kai saboda kawai ka kare ra'ayin ash'ari shine kake so ka waɗannan ayoyin ba za ka yi aiki da su ba ce to ni ba ba maganar rai da kai yake ne in dai baka da aya ko hadisi da za ka warware wannan ka kai shiru kawai zabi yace fa buhita sai aka kore shi to da ake gane a shi shine malami in yana so ya faɗi son zuciya to ba zai faɗi aya ko hadisi wani maganganu ko zai yi wanda ya gamsu da su idan yana da aya ko hadisi ba zai numfasa ba sai ya faɗa duk malamin da ya ce misali shan giya haram ne zai ce ne saboda Allah ya ce kaza innamal khamru wal maisuru kaza kaza kaza kaza ba zai fara cewa to saboda kaga dai akwai akwai barnar dukiya akwai zubar da mutunci wani lokaci ma an kashe hankalinka zai fita ba abu ne da aka san masu mutunci kaga duk wannan mangaro ne za su iya karɓo a hankalci amma ba su ne asalin hujja ba kawai hujja shine Allah ya hana ku to ka gane bambancin duk sanda malami zai kawo magana in hujja ce zai ce to Allah ne ya hana manzon Allah ne ya hana saboda kaza saboda kaza amma dai ne ga cewa ai gashi gashi ya ta wani rarage ne to alaman bai da hujja kenan ya rage in kai ma san zuciyarka ya irin nashi ka dauka amma dai ba ba karatu bane wannan ina fata mun gane wannan to haka ya faru da malam Ali ibn al-Madini ya samu wannan matsalar ta shiga cikin mihnatu khalqil Qur'an wato shi ba wai kawai ya sallama ne ba yadda wasu suka sallama su Shafi'i suka ce suna da rauni a shi har ya zo yana goyen bayan abu ba tare da yayi imani da shi a cikin zuciyar shi ba dan an ce wani lokacin ana gama taron aka faɗa. sai kuma ya da da gefe yana ga mutanen cewa ƙarya ne ba wala ƙarya ne mu muna faɗa ne ko saboda abin da aka bamu Allah ya gafarta mishi yana nan a cikin tarjumarsa. to saboda wannan magana sai Uqayli ya kwararo shi a cikin tafin Abdu'afa al-Kabir to da Zahabi ya zo a cikin Mizanul I'tizar wanda ma sharadin Zahabi a Mizan shine yana kawo duk wani mutum da aka yi magana akan shi inna ma ya wanke shi ko ya tabbata da raunin shi da shi da mai alkamil fi du'afa rijal ibn adiyin abinda suke kira ibn adiyin shi ma yana kawo duk wani malami da aka yi magana a kansa ibn adi zai kawo shi shi kuma Ukaini yana kawo waɗanda ya yanke musu hukunci ne a matsayin du'afa ne kun gane bambancin ko da haka zahabi sai kawo wannan tarjama ta ali madini kuma ya maida martani ga Alimamu Abuja abu ja'far al da wasu maganganu masu zafi kwarai irin irinsu fa balaga az-zahabi fi radd alayhi zahabi ya kai matuka wajen mai mushi da martani fa qala yace zakarahu uqaili fi du'afa uqaili ya ambaci malan dan madini a cikin masu rauni littafin sa na masu rauni fa bi isa ma sana'a yace Allah wadare da abin da yayi maganganu in za ku tunawa mun karanta su a can baya yace sai kai ga cewa amalaka aqalun ya uqaili kai uqaili ba ka da hankali ne a tadrihi mun ta kallon? ka san da kake kuwa <laughs> ka dukkan da zai za ka yi madini min ashar al-kuttab fi hadisiya mawduat al-hadithiyya ana lissafa malam ali ɗan madini daga cikin manyan masu rubuce rubuce akan fannoni da dama na hadisi hatta balaga adada adadin tasanifihi mai ace kitabin an ce littafan shi sun kai guda 200 وقد بحث الدكتور Fuad. سذكين مصنفات ابن المديني في مكتبات العالم فلم يأثر على أكثر من ثلاثة كتب أكون متم سنة بروفيسور نيزو سنة فؤاد سيغزين سيغزين أصلا شي متم قصر تركيا amma a wani juyin mulki da aka yi a 1969 aka kore shi daga Turkiya sai kuma kasar Jamus yanzu haka da muke magana professor ne a kasar Jamus a jami'ar Frankfurt in fact shine ma yaje kafa musu center for oriental studies inda suke bincike akan ilmomin larabci da musulunci kwararre ne masani ne akan tarihi da hadisi yana da asalin PhD shi ma yayi ne akan sahihul bukhari wannan tun kamar wajen 1941 kenan ba na manta ba yayi PhD shi akan mayar da martani ga turawa wanda suke sukan Bukhari cewa ya zo kawai yana bada wasu labarai bayan kusan shekara 200 da su kuma yana ƙarya cewa wai dukan su ingantattu ne akwai sura da suke da irin wannan maganganun su waɗannan maganganun ya ɗauka yadda rasu sai mai musu da martani PhD din a ƙasar Jamus da yaran da yaran Jamusanci ne aka yi shi dai ka iya samun summary din shi ko wani abu makamancin haka babban malami ne ƙwararre professor ne na ilimi to yayi wani bincike na fieldwork da yayi yawo a maktabat na duniya inda ake ajiye har yanzu yana rayuwar wannan mutum yanzu shekarar shi ta wuce 90 a duniya tsoho ne sosai yana rayuwa har yanzu ya yi yawo a wasu cibiyoyin ajin makhtutat yana neman ina littattafan Ali ibn Madini guda uku kawai aka samu sauran wallahu alamu bi makaniha daga ciki akwai ilalul hadisi wa ma'rifatur rijal wannan an buga shi muna nan da shi a nan makarantar mu insha Allah wa qad bi tahqiq Dr. Muhammad Mustafa Al-Azim dan uwansu Habibur Rahman mutanen India din nan shi ya tafi shi yana nan anan sama akwai shi akwai kuma littafi mai suna tasmiyatu auladil ashara wa ghairihim min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunayen ƴaƴan al-asharatul mubashirin bil janna da kuma ƴaƴan wasu sahabban can daban akwai kuma ara'uhu fi ulama'il basra alladhina wasafahum ya ibnu ma'in bil qadariyya ra'ayin wato ibnu al-madini game da wasu mutane waɗanda Yahaya ɗan Ma'inu ya siffanta su da cewa ƙadarawa ne suna bin aqidar ƙadariya daga cikin mutanen Basra tunda shi ba Basare ne shi Ali ibn madini shi kuma Yahya mutumin Kufa ne da haka ya ci gyaran wasu maganganu waɗanda aka yi a wajen tufi Ali ibn al-Madini bisa mara ya rasu a garin Samira wani gari daga cikin garuruwan kasar iraki Allah ya gafarta mishi wannan dai ba ba ce kai bayani ne akan cancantar sa ta fuskar aljarhu wa ta'dil ah, kuma inda ya ambata limamu eh, ibn al-madini iyaka ne a wajen ilimi na hadisi da jarhu wa ta'dil da sanin ilal ah, bukhari kamar da muka ji ya rena kanshi a gaban sa kuma hatta fikiran wara hadisai ingantattu zallansu to Imam bukhari ana cewa ya koye ta ne a gun wannan malam kamar yadda shi da kanshi ya faɗa a cikin tarihin sa Imam Ibn Hajar ya ya hakaito wannan magana a cikin littafin Tabliqut Ta'liq da da kuma cikin littafin ah, Hudas Sari muqaddiman Fathul Bari cewa ah, Bukhari ya ce ya ji malamin sa Ali da Madina cewa la wastaqbaltu min amri mastaqbaltu la ja'altu hukma kulli hadithin bi janibi da zan iya samu rayu irin yadda na rayu a baya to da zan sanya kowane hadisi hukuncin sa na inganci ko rashin sa a jikin hadisi yace sai rike wannan fikira daga baya yace ya aiwatar wajen yin as-sahihul bukhari sannan amalan ali dan madini aboki ne na rayuwa ga imamu ahmad ibnu hanbal da yaya dan ma'inu duk sun rayu da juna malamai ne waɗanda suka taimaki junansu suka riwaya a gun junansu kuma suka yawon karatu da karantarwa tare babban malami ne daga cikin manyan malaman addinin musulunci Allah ya gafarta mishi da aka je aka bashi labari aka ce Bukhari ya ce bai rena kanshi a gaban kowa irin ka ba sai ce ku rabu da shi shi ma bai taba ganin wani irin shi ba shi kan ku rabu da shi kawai bai taba ganin wani irin shi ba da har zai rena kanshi a gaban wani sai mutum na uku shine Ahmad ibn Hanbal Al'imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal al-shaybani kenan wanda aka haifa hijira shekara 164 ibn hanbal ya rasu shekara 200 da ainihin wato 41 ya shekara 77 ko da 8 a duniya Allah ya gafarta mishi in ka lura za ka kusa sa'annin juna ne shi wancan haife shi 161 wannan kuma da hudu sannan ibn madini ya riga imam ahmad da rasuwa shi ya rasu 234 bayan shekara kamar takwas kenan ko bakwai da rasuwarsa sannan al Ahmad ya rasu sunan Imam Ahmad Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal ay Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Shaybani al-Marwazi al-Asl al-Baghdadi Malam Ahmad baban shi shine Muhammad kakan shi ne Hanbal din sannan Hanbal shi kuma dan Hilal Hilal dan Asad al-Shaybani kabilar su kenan larabawa ne ake ce mai shaibanu shaiba almarwazi asalin shi mutumin kasan marwu ne mar ana tsara zayin din a wajen nasbar ala khilafil asl khilafil qiyas kamar da ake cewa daga rayu a ce arrazi to haka maru almarwazi garin marwa yanzu yana cikin kasar turkmenistan garin asalin garin su kenan inda iyayen shi suke a can aka haife shi aka zo da shi bagdada yana ɗan ƙarami wuri da bimarwa sun mahumila ila bagdad ba da wafati walidi an haife shi a garin marwa aka ɗauko shi aka washe garin Bagdada bayan mutuwar mahaifinsa mahaifinsa ya mutu ya bar shi ɗan ƙanƙanin yaro uwa ce ta kula da shi ta sha wahalar duniya a sanadiyarsa wa talabal ilma wa huwa ibn 15 sana Imam Ahmad ya fara koyon karatu tun yana da shekara biyar, ma'ana karatun hadisi kenan washi ta ba da muhimmanci sosai wajen ƙoƙarin ganin ya koyi ilimi gashi suna fama da bakin talauci da yunwa da bala'i ba su da komai ba su da kowa babu ma abin da aka bari na gado in banda da rumfar baban da yake aiki a cikinta a kasuwa ita ce suka ci gaba da ansan haya kuɗinta suna yin rayuwarsu karkashi kuma mahaifiyar ta ki barin shi wata sana'a sai ilimi ta ce wannan shine burin mahaifinsa da haka ba zai yi komai ba sai dai ya koyi ilimi akwai malaman da da dama Imam Ahmad ya so ya je gare su amma talauci bai bar shi ba daga ƙarshe dai dole kawai ya yaki talaucin haka nan yake fita cikin wahala da yunwa da fatara gashi baya karban kyauta baya karban komai Imam Ahmad abun kowa mun sha wannan tarihin ko kai abokin shi ne ko aminin sa ko danginsa, ko shugaba ko waye ya bashi baya karba ta'affufan minhu ba wai dan bai halasta ba to dan haka sai zama yana cikin kunci sosai Imam Ahmad ya sha wannan kuncin da ma ya sha wahala ba dakan kanuwa ba kuma har iyakar rayuwarsa bai taba yin abin da za a ce yi arziki na duniya ba bai taba ba hasali ma idan likafani ba a iya samun a cikin gadon shi abin da ya sai likafani ba sai da ƴaƴan suka hahaɗa kuɗi da wannan ƙanin baban nashi Hambal wanda shine yake kula da shi dama aka hada kudi aka mai likafani a dai lokacin da kuma sarkin gari ya kawo likafani aka ce ba za a ansa ba saboda sarkin ya mishi alƙawarin cewa duk abin da bai so sarkin ba zai kasa samu shi ba shine eh, mutawakkil to da ya rasu da aka aiko da likafanin sai suka ce ayin su Abdullahi suka ce ayi hakuri ranka ya dade ya riga ya ma baban mu alƙawarin ba zai tirsasa mishi akan komai ba to kuma kun san wannan ya daga cikin abin da baya so a ce an bashi kyauta baya so Ahmad dan Hanbali kenan imamun fil faqri imamun fil sunnati imamun fil hadisi rahimahullah eh, baka taba ganin malami irin shi ba inda wajen tsoron Allah ne da taka tsantsan da tsabaragen ilimi wa talaba ilma wa huwa ibn 15 sana wa qad asna ala hibdihi kathir min al-a'imma malamai da dama sun yi mishi yabo sun yaba wa haddasa yaqulu abu zur'a abu zur'a ar-razi yana cewa kana ahmad ibn hanbal yahfazu alfa alfa hadithin imam ahmad yana haddace da riwaya miliyan daya shine alfa alf riwaya idan suka kaga sun yi irin wannan suna nufin yawan riwayoyi hadisi daya hala wajen riwaya 20 sannan hadda asar na sahabbai da sauransu ba wanda suka inganta kawai ko marfu ai kawai abin nan ba wannan kuma yayi shi ka misali ka kalli musnadinsa wanda ya tace shi ne daga riwaya bakwai. haka yace daga cikin riwaya 1700 ya tace wannan musnadin nashi ya ware abin da yake mu'tamadi faqila ma yudrika aka ce ya kai ka sani qala zakartuhu fa akhadtu alayhi al-abwaba yace ai mun yi mun yi musaffa da shi kuma na kirga babukan da yake da su dama musaffar da suke in ta kai ta kawo to ana lissafin yawan hadisai ne kawai za a ce hadisi ne kake da shi a saki sai ina da guda riwaya dubu talatin to ranar ita kaɗai za a yi hadisi nawa kake da shi akan kuce kucen rantsuwa in baka da shi da sai a ce a tsallake wannan baka da baka da riwaya a gurin to shi kuma Abu Zur'a shi kuma dama shine karki wannan kundum ne shi gaba ɗaya kogi ne game da hadda hadisai da an ce yakan zauna bayan ya gama azkar na safe ya zauna yayi tilawa hadisai haddasa kafin hantsi sai ya tilawa riwaya 70 kamar kawai irin inda kai kuma kai irin kullun kana da juz'i da za ka karanta kai alaran ma Abu Zur'a ai ba taba gane ne shi ba shi kuma jiya je muke karanta tarihi fa ko wanda su Abu Hatim Razi ma yana musu kwarjini sun kasa yin magana a gaban shi zai gashi gashi bai da lafiya zai rasu sun kasa jan isnadi a gaban shi kaga shi ya isa ba da wannan shaida yace ai mun yi muzakara da shi na san yawan hadisan shi ba wai da ka nake faɗa ba shi Abu Zur'a ne aka zaka bashi labari cewa ga wani yayi rantsuwa cewa in dai hadisanka ba su kai dubu kaza ba mata shi ta sau sai shiru aka ce an ta mala ya kake ganin hukuncin aure shi yace me kai shi wannan rasuwa aka ce kawai abun nan ne kan tafi ne kawai wallahi wani irin ɗan hamasa ne masoyin shi sai ce ku ce mishi mata shi ta saku ba na haddace wannan hadisan ce amma ku ce mishi ne da wannan rasuwa ba ta da kyau kawai ɗan hamasa ne bai tambayi malamin ba ya san ba ya irin wannan rantsuwa Allah shi kyauta wa qala ali ibn al-madini laysa fi ashabina ahfaz min abi abdullah ahmad ibn hanbal to mu kalla jama'a kaga kowa a cikin yana ba juna shaida ta kirki alaman malaman kwarai kenan ba a san su da zagi da cin mutuncin junansu da bitar da kulli ba sabanin mu abin da yake sha'a yanzu a cikin musamman da ya tsabakan waɗannan malaman duk inda ka zagaya sa ka zaga suna yabawa junansu suna ganin girman junansu wannan kuma bai nufin ba su da bambancin ra'ayi akan wata wasu masayidu sukan saba da juna sukan yi fada ma har ma mun ji ma misali amma dan hanbali kafin ya mutu a cikin su akwai sama da dozin ɗaya daidai magana da su akan matsalan mihnatu khalqul qur'an da gaskiya akwai wannan ibnu madini da gaskiya akwai yahaya dan ma'in da ire-iren su amma bai taba cewa ƙarya ne ba su da ilimi ko masoya zuciya ne ko yan bid'a ne yadda mu yanzu kawai sai mutum ya je ya mai katar akan yan uwan shi sunna kawai dan wata rikici ko wani fada na duniya ya hada su wannan yana nan asali da man kamar ibn timiya yake fada da kuma al-imam ya yace duk wani fada a cikin al da cikin littafin shi ɗayan muwafaqat yace duk wani fada a addini da kaga ya jawo ana tsinewa wa juna ana wa juna shari da batanci ko kuma har akai ga daukan makami yace to asali wanda suke yin shi ba dan Allah suke yin shi ba in dai fada ne akan fatawa ko mazhabi ko mallakar wani masallaci ko shugabancin wata kungiya ko wani abin nan kwamiti da za a sa wani a ciki na aikin haji ko wani abu ya jawo fada ko don ka ji har ya kai ga tsinuwa da zagi da batanci da cin mutunci to asali wanda ke yin wannan ba dan Allah yake alama ce akan cewa ba dan Allah yake ba dan ai ba kai sabai kauna addini ba su da sa suka ja makami suka yi rikici akai amma kuma a san da suke rikicin ma ba sa kafa junansu suna wa junansu abin nan adalci wajen hukunci suna bin junansu sallah suna wa junansu sallar gawa suna roƙa wa junansu gafara suna nadama me ya kawo su cikin ma rikicin amma mu za ga mutum ma yana tabbaci cewa shi rikicin nan ma yanzu aka fara ba za a daina ba sai an mutu kaga wannan yanda cewa kawai ba dan Allah mutane suke mafi yau mutanen mu ba dan Allah muke ba kowa dai yayi kokari jama'a gyara alaka shi da Allah kawai kai kai kokari ka tsira kafin wani ya tsira ya fi maka zaman lafiya kaga mun ji eh, ibnul majini ya yabi Imam Ahmad Imam Ahmad shi ma yanzu gashi ah, mun ji ah, Imam Ahmad ya yabi ibnul majini gashi shi ma yanzu yana faɗa yake cewa babu a cikin abokan mu mutanen mu wanda ya kai shi karfin hadda wa ma hadha al-hifz al-mudhish faqad naqala anhu ali ibn al-madini annahu la yuhaddisu illa an kitabi tare da wannan hadda idan ya zauna zaman karantarwa, to baya karantawa shi da ka baya cika baki ko alfahari ya ce da ka yake a'a daga littafi dai karanta wala na fihi uswatun hasana mu kuma muna bin shi muna kyakkyawan koyi shi kana al-imamu ahmad min al-jihabidha fi naqd ar-rijali wa bayan ilal al-hadith imamu ahmad ya kasance daga cikin jagorori daga cikin jigajigan malamai wajen tace mazaje da sanin illa wa qad shahida lahu bi zalikal al-aqran wal amasil sa'annin shi da ire iren sa sun shaida mushi da irin wannan tabahurin duk da haka kuma shi a lokacin ya hana a rubuta maganganun shi ya hana a yada ra'ayoyin shi sai dai hadisan shi kawai baya yadda a majalisin shi ka rubuta wata magana sai hadisi amma daga baya ne ɗaliban shi da suke ta mai tambayoyi suka fara tattarawa da kuma abubakar al-khallal wani jika a makarantar da ya taso daga baya yaga in aka ba wannan ilimin ya tafi haka akwai asara shine ya tabi gari gari yana lissafa ɗaliban imamu ahmad ya tattara maganganun su shi yayi da tafai kala daban-daban kitabul masail kitabul tarajjud da makamantansu abubakar al-khallal daga baya yawan imam ahmad ibn hanbal kamar da muka ambata jama'a malami ne kusan babu wani babu wani ilimi na musulunci a zamanin shi da ake takama da shi sai da dama ya iya shi sawa'un fiqhu ne hadisi ne larabci ne sawa'un ilmomin da suke da alaka da rayuwa to sai da zama kwararre akan kusan komai a zamanin shi sannan kuma kamar yadda muka karanta a baya shine wanda ya zama musulmai katanga game da mas'ala ta khalqul qur'an wanda ya tsaya tsayin daka wajen ganin cewa ba a bar sarakuna da malaman zalunci da malaman bid'a sun rikita da musulmai ba wanda har yanzu musulmai suna cin moriyan wannan aikin da yayi ne wajen tsayawa tsayin daka tarjuma shi na nan mai yawa a cikin littafin tarihu Baghdad da littafin ah, al-Imam zahabi Sirru Alamin Nubala da littafin da zahabi da ila al Islam da da kuma al-Muntazim fi al umami ah, wal umam na Ibn al-Jawzi da littafai da dama Hitul Auliya ta Abu Nu'aym ga sunan banda tarjumomi da aka mishi na musamman daban-daban sannan littafan shi baya ga musnad akwai tafai da yayi irin kitabu zuhud akwai shi yana nan muna da nuskoki kala daban-daban a nan sama akwai littafin ah, abin nan abin nan kitabur radd al jahmiya ah, akwai kuma akwai littafai ga sunan dai kanana kala daban-daban wanda suke tafai Imam Ahmad ibn Hanbal wanda suka kawo gare mu an ba da labarin ma yana da kitabu tafsir wanda riwayoyi ne akan tafsiri amma ba san inda yake ba zuwa gari malam yace qala abu ya'la al-imamu abu ya'la al-farra mai littafin tabaqatul hanabila kenan yace huwa imamun fil jarh wa ta'dil wal ma'rifatu wa ta'lil wal bayan wa ta'wil kaji magana yace limami ne wajen sanin ilimin jarh wa ta'dil sannan limami ne wajen ilimi da sanin illa hadisi sannan limami ne wajen bayani da sanin fassara wa qad zakarahu adh-dhahabi fi kitabihi dhikru man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil zabi ya ambaci al'imamu imamu Abu Abdullahi Ahmad bin Hanbal a cikin malamai waɗanda ake karɓar riwayar su ake karɓar maganar su a jarhu ta'dil fi adadin nuqat al-munsifin al-mutawassit a cikin lissafin malaman na karwan da suke matsakaita masu adalci wa qala aidan yace kuma wa kaza Ahmad ibn Hanbal sa'alahu jama'atun min talamidatihi an rizali hakanan Ahmad dan Hanbali an samu mutane da dama sun tambaye shi game da mazaji wa jawabuhu bi insafin wa atidalin wa wara'in fil maqal maganar shi tana da adalci da tsakatsaki da takatsantsan hatta ga abokan gaban shi duk wanda suka mishi wannan zaluncin sai dai kafin ya race ce ya yafe kowa baya so ya tsaya gaban kowa gaban Allah da kowa ya shari'a da shi ce ya yafe musu gaba daya tare da cewa kuma Allah bai kyale sa haka ba tun anan duniya sun shiga cikin kunci da bala'i sarakunansu da malamansu, su akwai wanda suka kamu da cutar basir akwai wanda suka kamu da cutar hauka akwai wanda suka kamu da shanyewar jiki gashi nan abu iri daban-daban babban wali ne na Allah jama'a Ahmad dan Hanbali babban wali ne Allah gafarta mishi wa zakaru aidan al-hafiz eh, ibn hajar fi al-mutawassit haka ibn hajar ma ya ambace shi a cikin al-mutawassitina min al-nuqat wa kitabuhu al-ilal yashhadu lahu bi bara'atihi fi hadha al-maidan haka littafin shi kitabu kitabul ilal eh, yana nan muna da shi a nan sama shi ba eh, a maktabar mu yana nuna kwarewarsa akwai kuma bayan kitabul ilal akwai tambayoyi kaman su'alat zamu zo mu ji bayani akan su a can gaba insha Allah akwai na Abu Dawud Abu Dawud da Sulaiman bin Ash'ath yana daga cikin graduate din makarantarsa ya masa tambayoyi akwai tambayoyin Salihu ɗansa akwai kuma na Abdullahi wanda Abdullahi shine babban malami daga cikin yaya tare da cewa kuma shine asbaru sunna wancan ya girme shi Salihu ya girme shi amma Abdullahi shi Allah ya ba baiwar ya dauko hannun baban a wajen karatu su din ma fa baban akwai kusan da dina musu magana ƙarshen rayuwar shi saboda sun ba kansu fatawa talauci ya ci ya cinye su sarakuna sun ba su yaƙi karba abokai sun bayar kowa ya bayar yaƙi karba ya ya hana su wata sana'a sai karatu haka suka ba kansu fatawa su an ba su suna karba suna shiga cikin alfarmashi in an ba su suna karba to da ya gane haka sai ce kar a ƙara kawo mai abinci daga gidajensu kuma ko ya mutu ka a mai wanka da ruwan rijiyoyin gidansu in suka zo gaishe shi kawai sai ya amsa ciki ciki <laughs> wato wani irin mutum ne wanda takatsantsin shi da ka na mala'iku jama'a kan ba na mutane mun kana kanta labarin shi <laughs> sai dai na kula su gaba daya haka dai suka yi ta hakuri da shi dai Allah ya raba su lafiya inda ake cewa ko <laughs> Allah ya gafarta musu gaba daya sai duhaim duhaimu an haife shi ka ta 170 ya rasu shekara ta 245 shekarar shi 75 a duniya kenan uh, lafazin duhaim tasgiri ne na dahman dahman wanda ma'anar shi kamar a ce sun ce ma'anar shi alkhabib wato irin hatsabibi shine ma'anar duhaim Ɗan hatsabibin nan hatsabibanci ne da shi a wajen karatu amma kamar yadda ibnu hajar ya ba da labari a cikin nuzhatul alba fi tahdhib alqab na ibnu hajarin ya ce arwaito cewa kamar yadda ibnu manda ya ba da labari a cikin littafinsa arwaito cewa wannan mutumin ba ya son sunan amma ya riga ya bi shi ya iya babban malami ne daga cikin malaman ƙasar sham lafazin duhaim yana zuwa da ma'anoni kala daban-daban banda wannan daga dahama yadhamu ad-dahma'u shine afkowa abun da yake afkowa haka abu haka da zafin shi sai kuma wannan al-khubuth al-imam al-bukhari dalibi yake ga wannan duhaim yayi riwaya daga gare shi akwai hadisin shi da yawa cikin sahih bukhari haka al-imam abu dawuda eh, haka al-imam an-nasa'i sunan shi abdurrahman ibn ibrahim ibn amr bin maimun al-qurash abu sa'id al-dimashqi al-ma'ruf bi duhaim sunan shi baban abdurrahman ibrahim dan amr dan maimun al-qurash Ah, ana mashi alkunya da baban Sa'id ah, a ƙasar Dimashq ya taso can aka haife shi an fi sanin shi da suna Duhai asalin garinsu shine Tabriya wata wata alƙarya ke ƙasar Sham ah, sannan yi alƙalanci a garin Ramla wanda Ramla yanzu gari ne a ƙasar Palestine kenan ƙasar Palestine babban malami ne kana min muhaddisin al-kibar wa qad haza ala thiqati al-a'imma yana daga cikin manyan malaman hadisi kuma ya samu wato abin nan amincewa a gun limamai ya kulu Hassan bin Ali ibn Bahar qadima Duhaym sanata 12 fa qara'atu fara'aitu abi wa Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in qu'udan bayna yadayhi kasbiyan shi malam Duhaym ya zo kasar Bagadaza shekara ta 100 da sha 212 sai na ga waɗannan malaman su Ahmad dan Hanbali da Yahya dan Ma'inu da Ali ibn Bahar sun tsuguna a gaban shi kamar ƴan yara ma'ana suna ta kwasa ilimi kenan waqad asna alaihi kathir min al-a'imma malamai da dama sun yaba mishi ya kula Abu Dawuda ga abin da Abu Dawuda yake fara ya hujjatul lam yakun bi dimashq fi zamanihi mislu hujja ne babu wani irin sa a dimashq wa yaqulu Ahmad ibn ah, wa huwa yuthni ala Duhayb ah, Ahmad dan Hanbali yana yaba mishi yace aqirun rakinun ce mai hankali ne kuma wanda yake eh, hankali ya zauna mishi wa yu'addu duhaym min mata al-jarh wa tadil ana lissafa shi a cikin limaman jarh wa tadil faqad zakarahu al-hafiz adh-dhahabi fi dhikri man yu'tamadu qawluhu fi al-jarh wa tadil adh-dhahabi ya ambace shi a cikin mutanen da ake yadda da maganar su a cikin jarh wa tadil وقال يتي الإمام الحافظ محدث الشام ما لمين مهد تيمة من قصة الشام عني بهذا الشأن يا يا مهم من تدع الأمر الحديثي وفاق الأقران يزرت ساعة وجمع وصنف يتتر حديثي كما يربط لتفي وجرح وعدل يا يجره ده تعديل وصحها وعلل يا إنجن تحديثي وسيا إلا انتسو هكذا بي فلا تكن ترجم ساعة تكن سيروا أعلى من نبلا akwai kissa shahararriya da ta faru a tarihin sa kamar yadda zabi ya kawo ta wa min qablihi al-imam uh, al-khatib al-baghdadi ita ce cewa wannan mutumin haka al-jawzani ma ya ambata a cikin littafin shi kitabu thiqat cewa yana da dandanan nasibanci kasancewar shi mutumin ƙasar Sham farkon zuwan shi Bagadaza da yazo ya ji ana faɗan hadisin uh, al-fi'atul baghiya cewa mutanen Sham sai ce man qala innahum ahlus Sham fa huwa bunul fa'ila duk wanda ya ce mutanen sham ne to dan zina ne shi suke nufi da ibnul fa'ila dan zina ne mutane suka jawo shi akan wannan aka ta ne mishi ana Allah wa dare da shi daga baya dai kuma dole suka buƙaci zuwa ga ilimin sa a suka manta da abin ya wuce aka koyi karatu a gunshi rabi ya zo zai yake cewa wannan hadihi badiratu nasabi wannan ɗanɗanan nasibanci ne amma ya tuba daga baya wallahu a'lam kamar da zahabi ne ya ambata sa'ad da yake tarjama Allah. Ah, sahabi muawiya cewa su sun gode Allah su da suka taso a ƙasar sham ba sa nasibanci saboda Allah ya taimake su sun samu ilimi da malaman da suka sasu akan tafarki madadi amma duk wanda ya taso a ƙasar sham to dama abin da ake tsammani shine ya nasibanci kamar da wanda da ya taso a ƙasar iraki musamman kufa da ake tsammani a same shi da ainihin tafarki na shi'a dan haka malaman ƙasar sham galibin su malaman hadisi ne malaman su bukhari su baydullah ibn musa su abu asim bin nabil da makamantan su da aka tambayi bukhari ma haka yace da aka ce me zaka ce game da abu asim bin nabil yace kuna nufin wai shi an ci da kun ga malaman mu irin su ubaydullah ibn musa me za ku ce wanda shi baya ba mutun hadisi indai sunanka muawiya in ka zo tambayar zai fara maka shine mai sunanka in dai sunanka Muawiya sai ya kore ka kawai ce Muawiya baya zama a makaranta ta mai suna Muawiya bai zama a makaranta ta haka suke haka wancan wanda eh, ya hana su hadisi su amashi har sai da eh, sai ya sa ka kine mai Muawiya da amur dan asan sannan zai baka hadisi in ba ka ba zai baka suka yi kinuwa da ya ba su da suka bai suka ce kaza kaza kaza kaza Muawiya shine amirul mu'minina yace tsinannu kama mu'minu su suka ruga da gudu to haka haka al'ada ce ta mutanen wurin in ka taso dole ka yi ta to amma sai Allah ya taimaki su zahabi ba su samu kansa a cikin wannan matsalar da ya ce kowa mun san alkhairinsa mun san abin da yake shine matsalolinsa to wannan mutumin yana da wannan matsalar kamar da shi ma Jos Jani din ya samu ire-iren wannan matsalar cewa ana tuhuma shi da nasibanci yana tahamuli akan mutanen da suke kufawa ne su kuma suna da tahamuli akan waɗancan rigingimu ne na siyasa wanda zaman lafiyanka da su kawai kamar da muka ambata a kwanakin baya shine zaman lafiyanka da su shine karka kutsa da nufin kana neman ka gane waye mai gaskiya mu kiyaye wannan karka kutsa cikin su da nufin kana neman ka gano wane ne mai gaskiya ka goyi bayan shi kuma ka fara yaɗa barnar wanda yake da barna tabbas akwai wanda ke da gaskiya duk rikicin da aka sai na ji shike da gaskiya a wannan rikicin to amma iya nan ake tsayawa akwai maganar da zaka samu hatta kwararrun malamai ka yi mamakin waɗanda ko dai akwai a tare da su akwai shi'ancin ko kuma akwai nasibancin ana samu kuma kowa abin da yake goyen baya idan ya zo zai faɗe shi kuma ya goyi bayan shi wani mahayyi tsinuwa kamar shaukani a cikin al'autar akwai inda ya ambaci mu'awiyar ɗan shi yazidu sai da ya tsine musu yes yana na a cikin al'autar ba zan iya tuna ina ne bizbatu ba amma yana na a cikin al'autar da ya ce yana magana akan khalifanci da shura ce muawiya wa ibnuhu yazid sai ce alaihim la'natullah ya hada duka banu ya kai maki irin wannan yakan faru kaga da shaukani malami ne iya malami wanda kuma ana ganin ƴan shi'a ma sun taba tuhumar shi da cewa ba nasibi ne saboda kuma yi littafi akan bayyana alakar da ke tsakanin ahlus sunna abin nan ahlul baiti da sahabbai tanbihu ulil albab lima bayna sahabi ahlul baiti wal ashabi min al menene namanta suke so littafin zumuncin da ke tsakanin su da sukurtaka da sauransu ɗan shi'an ƙasar garin su suka dinga zagin shi cewa ya zama nasu saboda ya bayyana wannan abubuwan haka misali na hajar al-haytami wanda ya da littafi shi ma akan sukan masu zagin banu umayya za ka same shi da irin wannan abubuwan kuma wanda suke nuni zuwa ga ya zagi su shi ma wata rana saboda in ka karanta abubuwan akwai barna da yawa da banu umayya suka yi ba za ka iya karanta wannan ba ibtida'an min muawiya kai radiyallahu anhu wa ghafara lahu kamar yadda zabi yake fada yake cewa walahu hannatu Mu'awiyah na da kurakurai yace akwai wanda da laitahu ma fa'ala da bai yi su ba da yafi sauki kamar misali tun daga kan fito na fitan da yayin sayyidina ali ba daidai bane aka zo aka kashe aka zo aka kashe ah, shi abin nan ah, mai sunan shi amma rudin ko da aka aka ba da labarin cewa to fa ba mu da gaskiya saboda ga amma da an kashe shi a cikin mu kuma kowa ya san abin annabi ya faɗa yayi tawili yace a wanda suka zo da shi su suka kashe shi ba mu kashe shi inna ma qatalahu man ja'a bi kaga wannan tawili ne wanda yake bari yayi wannan tawilin ya ci gaba da abin nan sa aka ce mishi annabi ya ce dama bayan shi halifanci shekara 30 ne daga nan kuma sai mulki yace radina bil mulk to in yadda da mulki shikenan abu ayyuba abu ayyuba ba wane ne yace mishi to dama dai annabi ya ce mu yi hakuri ce ka sai ku yi hakurin idan irin wannan sun faru da muawiya ko mun gane da kuma yadda ya canza mulkin abu na gaba shine ya canza shi zuwa gadan gargajiya to idan kana kallon wannan da hamasa sai ka ji ka fara tsinuwa kawai shine abin da yake faru da wannan nagarin kuma wannan da yake cewa Abu Zabiri shine abin da yake faruwa shi da wannan hamasancin sai ya fara tsinuwa to in kuma ka ƙara kallon ɗayan ɓangaren da aka kifa aka kifa su kuma aka koma su ma banu umayyan aka fuskantar da su zuwa ga wannan abu da kuma har sai a buɗe fitinar zuwa waɗanda ba su halarci fitinan ba wanda suka mutu shekara da yawa kafin fitinar su ne sa'u bakar su umar waɗanda ba su ga wannan fitinar ba sai a haɗa su a zaga a cikinsu sai kai kuma ga ba zai yiwu ka kyale da haka abin da ya fi zaman lafiya kawai shine kamar da Ibrahim al yake fara shine kai da Allah ya kiyaye ka baka zamani da fitinar ba to ka kiyaye harshenka da da alƙalaminka kakka zarma ta baya kamar yadda miqdad yake ce ma wani da yazo yana mishi lale maraba da cewa ka ji dadi idan ka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi ina ma a ce idan mu ma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da na ji daɗin magana amma daga baya sai na tunani na ce wannan mutum bai sa abin da yake faɗa ba nace mishi kai ka ba a hankali ka tsaya inda Allah ya aje ka waye sanar shi ka inda ka ga annabi kai zaka imani da shi yace ina tana sanda zaka ga mutum uwar ku ɗaya uban ku ɗaya kai kai imani shi yake imani haka zai mutu a kafirci da haka ba wai ganin annabi ne kadai falala ba samun Allah ya baka dace ka imani da shi tukunna zaka wanda ya bai ganshi ba ya imani yana gaba da wanda ya ganshi bai imani ba irin su Abu Lahab su Abu Jahal mu dinne muna gaba da su insha Allah to da haka waye sanin shirka inda kana raye a zamanin kai ma ba za ka fada cikin son zuciya ba kamar yadda Amiru San'an yake fada cikin tafin shi mutsalo hadisi wani karami da rere yake fada yana magana akan adalcin sahabbai ya irin wannan maganganun yace da ba dan ba dan bazan ce hatta sahabban da suka goyi bayan Muawiya ce to sun zani ba sa cikin azumi yace da ba dan ba dan ba sai na faɗi wannan magana ma'ana hatta sahabban da suka goyi bayan Muawiya cewa da ake suna kan ta'awili amma sun yana ganin ba daidai bane ko mun gane cewa da ake sun yi ijtihadi yana ganin ba daidai bane a faɗi wannan magana yace shi ma dai ya dai hakura ko bai faɗa ai kaga ya faɗa din kuma ya faɗa din ku irin na mata su ce astaghfirullah sannan su yi saban <laughs> so irin wannan suna nan da yawa jama'a a cikin gusa a cikin eh, abin nan eh, eh, littattafan tarihi wannan kaje ba kana karanta su ba akan hidaya ba ku to dole ka dole ka ba so dole ka bata shine irin wannan batar da shi dan gina sir ka bari samu kanshi akwai wani babban malami mutumin kasar Palestine shine Dr. Adnan Ibrahim inda yana zaune ne a kasar Turawa ina jin Austria in ba na manta ba shi ma irin wannan zamiya ya sama irin wannan zamiya ya sama yana nan yana ta rubuce rubuce da shine Muawiya da kokarin kai shi wuta irin su saqaf ba saqaf ba irin wannan kausari da shi da jama'a shi su gumari duk abin da suke akai kenan yanzu to dama in musamman kana da wani ragowar element na dariƙa ko dan yayi ne to daga nan kawai zaka samu mashagayin wannan amma ahlus sunna duka sun hada akan cewa lalle a haƙura a daina daukan wannan rikicin a matsayin sai an sabunta shi shine wani rikici ne da ya faru shekara fiye da dubu dan me za a zo yanzu a ce sai an yi alƙalanci akan wake da gaskiya waye bai da gaskiya kuma a sanadin haka ayi gaba da soyayya Kuma mun gani in kun lura abin ya shi a ciki kenan gaba da wanda yadda ba su je rikicin ba shi ma bai ji ba mu yanzu da muke rayuwa yanzu ɗan shi ba su dinga gaba da mu saboda wai ba ma fitowa mu la'anci yazidu saboda yazidu yayi ta'annati gaskiya ne ya ta'annati amma la'anta ma ta'annati ce da bata gaza na shi kuma in mun dauka cewa ala asghari taqdiri cewa dai musulmi ne sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr to kai da baka lance shi mawasi ne su gaba da kai kaga akan wata qadiya da ta faru tuntuni sai su kuma ta maka cewa lazumin haka kana goyen bayan shi kenan wanda kuma ƙarya ne kuma ma goyen bayan abin da yaji yayi misali ko abin da aure waɗanda suke ba daidai ba ma goyen bayan shi amma kuma wannan ba lazumin mu ce bari mu tsine musu albarka bane ko mu muna san ahlul baiti mun yarda cewa su mutanen kirki ne suna da falala amma ba mu yarda da tafarkin a ɗauki haka a matsayin hanyar ta da fitina a cikin musulmai ba ko kuma mu ɗauka duk wani wanda ya shugabanci ba su ba to bai zama shugaba ba ko da ko azzalimi ne ko da wanda ya kwata ne daga hannunsu misali yanzu su Abu Ja'far musu ai kaga suna da bai'a a wuyansu ta Muhammadu nafsu zakiya amma kuma suka zagaya suka kafa gwamnati sannan Abu Ja'far ya ta neman shi ruwa a jalla da bai gan shi ba ya kama duka dangi shi sun bi mutum 70 da ƴaƴa da mata da bayin shi gaba ɗaya. a kafa aka ce aka ja tun daga Madina in karanta ana. har zuwa garin Ambar a lokacin daga nan aka kai su Bagadaza aka musu gidan yari ba kofa ba windo kamar kabari aka ce ba sa ma gane dare ko rana ko lokacin sallah sai dai su dinga lissafawa da tilawa da suke yi ta muraja'a ma'addatan cikin su cewa to daga lokaci kaza daga lokacin azhar misali zuwa lokacin la'asar gwargwadon sa shine karanta ayoyi kaza ko izu kaza sai shi sallah ta gaba za ka saka rayu sai dai kawai in an shigo an ga wani ya mutu ko har ya kumbura a dauka kawai a je a rufe sama da mutum saba'in aka ma wannan zaluncin a cikin tarihi in kana karantawa ka ji su zabi su su su su ibn kathir musamman suna yi suna Allah isa cewa abinda aka yi ba daidai bane amma bai nufin shi kenan sai a mai da shi addini a fito ana tsinuwa inda za ka gane na siyasa ne na ɗan shi'a su akan Husaini kawai suke wannan tsinuwa kuma ba shi kare ya kashe waɗannan su ma an kashe su an kashe wasu kafin su an kashe wasu a bayan su abubuwa ne dai kawai in aka ce maka mulki ya riga ya shigo a cikin abu siyasa ko to kawai sai wanda Allah ya tsare tsarewa kuma shine Allah ya zama bai sa maka asali kwadayin mulkin ba kuma koda ya zo kanka ya zama kai kokari ka bi da shi manhajin yan farko din kamar wa kamar Umar dan Abdul Aziz kaga shi da Allah bai sa mashi kwadayin mulkin ba da ya zo hannun shi gashi dai a lokacin an kifa a shekara 100 tunda ya rasu ka ta 101 ne ko da biyu sai da ya canza gaba da al'amari kuma da mutane kamar zamanin kakan shi Umar dan Khattab sai da sai da canza gaba ɗaya alƙalman abin da aka saba ya hana zalunci ya kwace dukiyar da aka kwata da zalunci ya maimaita da masu ita kowa ya samu jin daɗin rayuwa cikin shekaru biyu kacal yawan na yake kuma saboda rashin imani irin na musulmai wasu ne suka hada baki aka same guba ya ce mutu ba a jin daɗin wannan aikin da yake Allah shi kyauta bari mu ba wannan tarihi mun lokaci bai da ma daɗi tarihin wallahi to wannan da kissa ce sananniya an kaje za ka ganta cikin sirru alamin nubala ta magana akan abin da ya faru da shi nasubanci wa qala al-khalili kana ahad al-huffaz al-ummati muttafaqun alayhi wa yu'tamadu alayhi fi ta'dil shuyukh ash-shami wa jarhihim ana dogara da shi wajen wato mutanen kasar sham addala su ko jarraha su tunda ya fi kowa sanin su mata bi filistin bi baitin ramla wa qad jawaza 75 sana ya rasu a garin ramla da ke kasar falastin hayin sunan garin kenan kusa da birnin Makadis, Baitul Makadis, dokar ce shekarar shi a 75 da ɗan kada wallahu a'lam sai al-imam shaykhul muhaddithin wal mu'arrikhin Abu Abdullahi az-Zahabi yace wa fiha a wannan shekara ta 100 206 ko 206 مؤمل مؤمل بن إسماعيل fi Ramadana. makka malam mu'ammil ibnu isma'ila ya rasu a watan ramadana a ƙasar makka asalin shi mutumin ƙasar basara ne amma ya yi zaman a cirana a makka can ya rasu wa kana min thiqatil muhaddithina na daga cikin amintattun malaman hadisi al-imamu tirmidhi da al-imamu nasa'i da ibnu maja waɗannan as-salasa kenan sun yi riwaya daga gare shi rawa an shu'bata wa thawri وفيها أبو العباس وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري الحافظ sai kuma ɗaya daga cikin rijalul jama'a shine Wahabu ibn Jarir malami ne dan malami Babanshi Jarir ibn Hazim babban malami ne a cikin atba'ut tabi'ina Abu Hatimin yake yake cewa babban malami ne wannan wanda wanda yake amintacce kaji yace bin nan al-Hafiz al mutumin ƙasar Basra din nan kuma hafizi Aksara, an abi yana da riwaya da yawa daga baban shi shine jarir ibn hazim din wa ibn aun wa idda da kuma ibn aun da wasu malamai da yawa akwai affan ibn muslim yayi magana akan shi magana irin ta akran ba a karbanta wannan malamin ya rasu ne akan hanyar shi ta dawowa daga aikin haji a kasar da kasar makka zai dawo aikin haji su zai dawo gida bayan aikin haji ya rasu ibnu adiyin ya ambace shi a cikin tafin al-kamilu fi du'afa rijal yayi istigrabun wasu ruwayoyin shi guda biyu amma dai sika ne amintacce ɗaya daga cikin rijalul jama'a wa fiha al-imam ar-rabbani yazid ibn harun abu khalid al-wasiti al-hafiz rawa an asim al-ahwali wal kibari sai kuma malamin nan na Allah yazid dan harun malamin su imamul imamu ahmad ne wannan shi ma malamin su imamu ahmad ya daga cikin rijalul jama'a Abu Khalid al-Wasiti al-Hafiz wanda ke riwaya daga Asim al-Akhwal da manyan malamai qala Ali ibn al-Madini ma ra'aytu rajulan qatt ahfaza min Yazid ibn Harun dalibin sa yace ban ga mutumin da ya kai shi fadin hadda ba qala Yahya ibn Yahya at-Tamimi huwa ahfazu min Waki' yace wannan yafi Waki'u hadda wa qala Ali ibn Shu'aib as-Simsar سمعت Harun ya هارون يقول أحفظ أربعة أربعة وعشرين ألف حديث bi asani bi asanidiha wala fakhara yace na haddace hadisai guda 24 wa 20 alfa guda ashirin da isnadojinsu su yace ba alfahari nake ba ina faɗan gaskiya ne وقال أحمد بن سنان القطان كان هو وهشيم معروفان بطول الصلاة والنهار بطول صلاة الليل والنهار يتي دشي هشيم أنسانسو da tsayin sallah dare da rana in za su yi nafila mai tsawo suke zabi ya siffanta shi a cikin siyar yake cewa kana ra'asan fil ilmi wal amal yace kana ra'asan fil ilmi wal amal thiqatan kabira sha'an thiqatan hujjatan kabira sha'an yace jagora ne wajen aiki da ilimi kuma amintacce ne mai girman daraja sannan ya kasance daga cikin shahararrun masu umarni da hani daga munkari baya ganin ana barna ya kyali wa qala yahya ibn abi talib sami'tu man eh, min yazid ibn harun bi baghdad wa kana yuqalu inna fi majlisihi 70 alfa yace naji karatu a gaban malam yazid dan harun a bagadaza kuma mutane sama da dubu saba'in ke halartar makarantar shi farkon zuwan shi bagadaza biki aka ta yi ana murna cewa malam ya iso malam ya iso sai sanata sab'in wa mi'atain fiha tuwfiya tahiru bin al-Husayn fuj'atan ala firash wannan gwamna ɗaya daga cikin komandoji na gwamnatin Ma'mun a wannan shekara ta 207 ya mutu mutuwar fuji'a yana kwance a garin shi rahmukallah wa humma laylatan yayi zazzabin dare guda ne kawai dan zazzabi haka kamar masassara ko ciwon kai ana ganin zai miƙe zai miƙe kawai gari na wayewa sai ya mutu wa kana fi tilkal ayyami qad qata'a da'watal ma'muni wa azama alal khuruj alayhi a lokacin ma ya riga ya bata da ma'mun an daina fadan sunan ma'mun a hudubar juma'a shine ma'anan qata da'watul ma'mun wa azama alal khuruj alayhi yana da nufin zai ma ma'mun tawaye fa atal khabaru il ma'mun bi annahu khala'a labari ya iske ma'mun cewa Tahir ibn al-Husayn fa ya maka ya kwabe ka daga halifanci ma amsa ba a kai yamma ba hatta ja'ahu al-khabar bi mauti sai kuma ga labarin cewa ai ya mutu Isa wasu ma suna zargin kaman ya amfani da wasu jawasis ne suka sa mishi guba ya ce mutu wa qama ba'dahu ibnuhu talha sai kuma dan shi talhatu talhatu ibn tahir ya miƙe ya ci gaba da wannan aikin fa qarrahu al-ma'mun ala khurasan ma'mun ya tabbatar da shi akan sarautar khurasan fa waliyaha sab'a sinin ya mallaki khurasana shekara bakwai wa ba'dahu waliya akuhu abdullah abdullahi ibn tahir ibn husayn ne kara tarjama wannan mutumin a gaba وفيها وفي شعبان توفي قاضي البصرة يزيد بن أمر نيوانا بابن عمر يزيد بن أمر الزهراني أبو محمد wanda babba malami ne daga cikin alƙalai alƙalin ƙasar Basra ne Yazid ibn Am ibn Amr zahrani a wannan shekara ya mutu ana masa alkunya da Abu Muhammad rawa an Shu'bata yana da riwaya daga Shu'ba wa ikrimata ibn Ammar da kuma ikrimatu dan ammar wa kana min as-sikatil jilla yana daga cikin manya-manyan amintattu wa fi awwaliha a farkon shekarar kuma Abu Aun Ja'far ibn Aun ibn Ja'far ibn Amr ibn Hurayf al-Makhdumi al-Umari al-Kufi sai kuma Aun Abu Aun Ja'far dan Aun dan Ja'far dan Amr dan Hurayf dan kabilar Banu Makhzuma bararran bawa ga Umarawa Eh, al-kufi annayif wa 90 da wani abu sami'a min al-a'mash wa isma'il ibn abi khalid wal-kibari wannan Sai cikin rijalul jama'a قال أبو حاتم صدوق ya ce wa tahir ibn al wancan da aka ce gwamnan nan ya mutu sunan shi tahir bin bin mus'ab bin al-amir Ɗahiru, ɗan husaini husaini dan mus'ab mus'ab dan dan ruzaiku gwamnan nan abu talhatan al-khuzai yaminaini ma'abucin dama biyu haka ake mishi take saboda kyauta kyautar shi tayi yawa shi zaki ce mishi dhul yaminaini yana da kyauta ta tashin hankali kana min rijalid dahari, ya daga cikin mutanen zamanin shi shahararru hazman wajen ƙwazo. wa azman da niyya ta kwarai wajen aiki yi da gaske wa shaja'atan da jarintaka wa ra'ayin da hangen nesa naddabahu al-ma'mun li muharabati akhihi al-amin in kun tuna a bayan mun karanta cewa ma'munu ya umarce shi da je ya kai farmaki ga dan uwan ma'mun din shine al-amin lokacin da suke ta musara'a akan kujerar halifancin daular abbasiyya din nan fa zafara bi wannan dahiru dan husaini ya kama ma'mun duk mun ji wannan labarin a baya ko wa ya kashe shi wa ma ghammahu bai ji wani damuwa ba kawai ya kashe shi babu wani tunani cewa wannan fa halifa ne ya kamata a kai shi gun dan uwan nashi ko za su sulhunta yana kama shi ko ya dade kai shi wa baqi fi nafsil ma'amuni sana wannan abin ya damu ma'mun cewa ba haka ya kamata ba umarnin da ya bashi ba daga baya kawai sai ya rubuce ma'mun ya ji takaicin abin da shi wannan ah, commander din ya aikata wa sahu ala khurasana sai ya aika shi khurasan ya je ya zauna mushi a can shi bayan ya dawo bagdad kenan mamun ya dawo bagdad da zama sai ya aika wannan ya zama mushi gwamna a khurasan fa hamma ala an yakhruja sai ya nufin yayi tawaye ya yanke kasar khurasan ya fushe ta daga daular banul abbas fa baghatahu al ajal sai ajali ya sammatse shi shi yana kusa da ajalin shi kwana ɗaya da yin wannan nufin kawai sai mutuwa wa kana ma'a kamali gashi bayan kasancewar shi yana da cikar mazantaka gwarzan namiji bayan haka ya kasance fasihan yana da fasahar zance khatiban ya iya huduba sayyidan babban mutum ne mahiban mai kwarjini jawada wanda yake mai yawan kyauta mumaddahan kuma ya sha yabo a gun mawaka ma tafi da ula ya rasu a juma'a da ula Allah ya gafarta mishi وعبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد التميمي التنوري أبو سهل سيكون مالا عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد التميمي التنوري بابا سهل روى عن أبيه وهشام الدستوائي هنا ده رواية ده بابنش عبد الوارث ابن سعيد تكون مالا هشام الدستوائي وشعبة ده مالا شوبة بن الحجاج أبو البسطام وكان ثقة صاحب حديث أمن تجيني من يوم حديث wannan ya daga cikin rijalu sitta shi ma wa Umar wa Umar ibn Habib al-Adawi al-Basri fi awwal sana sai kuma Umar ibn Habib al-Adawi mutumin kasar Basra ne ya rasu a farkon shekara rawa an Humayd al-Tawil wa Yunus ibn Ubayd wa jama'a wannan duk sune malaman sa wa qala ibn Adi huwa ma'a da'afihi hasanul hadith ibn Adi yace wannan hadisin shi kyakkyawa ne waliya qada ash-sharqiyya lil ma'mun in ji zahabi a yace wannan yayi limancin yayi alƙalanci a ash a zamanin halifancin wannan sarki ma'mun wa qurad abu Nuhin, abdurrahman ibn ghazwan al-khuzai tufiya fi bi bagdad wa haddatha an aun an wa shu'bata wa sai kuma ɗaya daga cikin malaman imamu ahmad ibn hanbal sunan shi ƙurad haka ake mashi alkunya ƙuradu. أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان الخزائي قال الإمام أحمد بن حنبل كان عاقلا من الرجال يا كسن شيء دقتكم مهن كالتم مزاج الإمام البخاري دا أبو داود دا الإمام ترمذي دا نسائي بند مسلم بند ابن ماجه أتكين أصحاب الكتب الستة سنين رواية الغريش وقال ابن المديني ثقة وقال ابن معين ليس به بأس وكثير ابن هشام الكلاب كلابي الرقي راوية جعفر بن برقان توفي ببغداد في شعبان سيكون مالا كثير ابن هشام الكلابي الكلابي أمين الرقي mutumin ƙasar رقة wanda yake mai riwaya wato warraq ne ga malam Ja'far ibn burkan al-Kilabi wanda shi ma daga cikin rijalul kutubul ah, abin nan sita banda Bukhari banda Ibn Majah a sorry banda bukhari muslim da al-arba'a ke kamar yadda shi ma wannan ɗaliban nashi kathir ibn hisham shi ma muslim wal arba'a suka fitar da hadisan su dukan su dinnan wa muhammad ibn abdullahi ibn kunasa abu yahya al-kufi an-nahwi al-akhbari sami'a hisham hisham ibn urwa wal a'mash mata fi shawwal ala sahih sai kuma ibn kunasa wani babban malamin nahwu daga cikin malaman nahwu kufa masanin labarai shine Muhammad ibn Abdullah ibn Kunasa wanda ya rasu bisa zance mafi inganci a watan Shawwal watan karamar sallah ah, Baba malami ne mutumin kasar Kufa malamin nahau ne sami'a Hisham ibn Urwa wal A'masha ya ji hadisi a gun Hisham dan Urwa da Suleiman ibn Mihran al-A'mash tufiya mata fi Shawwal ala sahih isa magana mafi inganci ya rasu ne a ƙasar a watan shawwal ina ganin ya isa haka jama'a tashi ma rani gaba da gaskiya ina da ne da kuskure سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Zaman dauda ne yake bayarwa nan. Eh, ne. ne Voilà.